sunana ahmad sajo har yanzu dai ni ne mai magana da yawun a girma gwamna murtala hamman yaron yako wato wannan ya nuna da har yanzu ahmad sajo kuna tunanin za ku koma ma mulkin mu dai ba zancen komawa mulki ne ya dame mu ba mu tabbatar da gaskiya ta hanyar bin shari'a mun kai kara kotu in ba an kai har kotun koli ba ba za mu lamunta da abin da ya faru da mu ba kamar jira yan pdp ke yi a tsige gwamna nyako don su yi rige rige neman gwamnan adamawa tunanin mutane ya sauya don an yi tsammanin nuhu ribadu da ya shigo pdp daga apc don takarar gwamnan adamawan zai samu ba hamayya dan yanzu kusan fiye da 'yan takara goma ke neman tsayawa a inuwar pdp ciki da mai rikon kwaryar gwamnan umar fintiri tsohon minista ed hong da tsohon mai bawa jonathan shawari kan siyasa ahmed gulak Idi Hong wanda ya koma gefe tun rasa kujerar minista shekaru hudu da suka wuce ya ce ya shirya tsab don tsayawa. Wanda ya san Adamawa ciki da bai karamar hukuma 21 World War 226 akwatin zaɓe 2600 da wani abu kusan du ko ina na shiga saboda ni dan siyasa ne na gida lungu-lungu abin da ake cewa grassroot kuma na sani akan cewa ana neman jarumi wanda yake da basira wanda yake da kuzari wanda yake da karfin yi kuma du duk waɗannan abubuwan Allah ya mini. A nasa bangare barista Ahmed Gulag ya ce matukar ya samu tikitin PDP to tamkar an gama. Kullum ina ga muku APC ba jam'iyya ba ce. Jam'iyya ce wannan karo-karo wannan ma ba su san wannan ya fito daga wani bangare ne wancan ya fito daga ba su ma san ka'idan su ba. Dalilin haka ka duba yanzu jam'iyyar APC ma ta fashe. Alal misali a arewa ina ba farawa. ina shekarau ina buba marwa ina gundiri ko da shike ban haɗu da aboki na dan wani ban hure ba do ya shi ma an shi ya bar jam'iyyar APC ya shiga PDP dukka sun warwace sun dawo jam'iyyar PDP wannan shi zai nuna muku cewa jam'iyyar APC dama bula ce ba wata abun gayatsiya ba ne idan a zaben fidda guni 'yan pdp za su ba kowa hakkinsa bisa kundin tsarin mulkinta a ba kowa hakkinsa idan har na samu wannan takarar zaɓen fidda gwani insha Allahu kafa gwamnati kamar ya zama automatic kai mutane fa wanda suke zama Abuja ba su ma san menene jihar Adamawa take ciki ba ba su ma san menene siyasan jihar adama ba yadda muke kada wani ya zauna a ofis nashi ko kuma a gidan shi gani kamar cewa zai iya yin komai yadda yake so. Za a yi wannan zaɓe a ranar 11 ga Oktoba inda PDP ke sayar da takardar neman takara naira miliyan goma sha daya APC kuma kan naira miliyan biyar da dubu ɗari biyar. Shin PDP za ta yi nasara da ɗaya daga waɗannan 'yan takara? Ko dai APC mai mutane irin su sanata Bindo Jibrila da wani mai neman takarar da na gamu da shi ya kai cikin miliyan biyar da dubu ɗari biyar don sayan takardar cikewa Ibrahim Mijin yawa za su kwato wa APC kujerar. Nasiru malika ya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.